yana ƙara mu mace ni'ima kunan aya da kuke gani yana ƙara mu mace ni'ima sannan na biyu na faɗa na sake faɗa amma ban sani ba ila ina faɗa wannan ku gane zindin kankanar nan dai da ɗan zuman nan da madarar ruwan nan a haɗa a yi mixing a sha shi ma yana ƙara mace ni'ima in matsi ne kuma mace ki samu zuciyar zakara ki shanya shi ta bushi ki daka shi in kin daka ya yi laushi ki ɗiba garin ki kwaɓa da zuma in mijinki zai sari da ke ki yi matsi da shi gabanki za ta watsi